Ba sauraro asalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin labaranmu na hantsi na ranar yau Litinin 29 ga watan Janairun shekara ta 2024. Kasance tare da mu a cikin labaran namu na hantsi daga ni wadda wanda zan karanto muku labaran kuma mu fassara Ismail yan Jafar. A cikin labaran za ku cewa da yasa ake sukar Majalisar Ɗinkin Duniya akan gaza da kuma ukraine farfesan da ke sana'ar walda da samun abin da kansa a fadin najeriya yayin da masana suka bayyana cewa kocin arsenal michael ateta na cikin jerin mutane uku da barcelona ke son daya ya mai gurbin zabi inda al'umma dama ke tofa albarkacin bakin su ganin yadda shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya magantu ganin yadda ya samu tattalin arzikin najeriya a taɓarɓare inda masana suka bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari a jihar zamfara yayin da suka sace amarya da kayan ɗakinta jam'iyyar nnpp ta fito ta karyata raɗe-raɗin da ake yi na cewa za ta yi maja da jam'iyyar apc inda masana suka ce an buƙaci mutane da dama su tofa albarkacin bakin su ganin yadda al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a faɗin najeriya kaɗan daga cikin labaran kenan amma ga cikakkun labaran kamar haka daga ni ku wanda zan karanto muku labaran ko fassara ismail m jafar sanata akume ya sanar da cewa za a rantsar da kwamitin karin albashi a fadar asokaron bila ranar talata wannan kwamiti zai kunshi bangaren gwamnati da 'yan kwadago da kuma sauran 'yan kasuwa da ke fadin najeriya yayin da shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya tafi kasar faransa sakataren gwamnatin tarayya ya ce za a kaddamar da kwamitin nan take inda ya bayyana cewa hakan na cikin alkawuran da suka ɗauka a kwanakin baya na ganin cewa sun kawo ci gaba a fadin wannan biyan albashi a fadin gasar inda ya kara da cewa al'umma dama na tofa albarkacin bakin su yayin da suke bayyana cewa suna nan suna kokari ganin cewa sun da tattalin arzikin najeriya kan tumbarta inda ya kara da cewa sun sami tattalin arzikin najeriya a cikin wani hali da kuma najeriya tana cikin wani hali inda ya ce ka haka nan suna yin kokari ganin cewa sun da tattalin arzikin najeriya kan turbarta yadda ya dace. shalkwatar jam'iyyar NNPP da APC zai iya sanadin rushewar PDP a siyasar Kano idan kwankwaso da ganduje suka haɗa kai a masana sun bayyana cewa idan dai har rabi musa kwankwaso zai fice daga jam'iyyar nnpp tabbas idan zai samu matsayi babba a gwamnatin shugaba tinubu makomar nasiru gawuna da abba gida gida tana neman canzawa makonni biyu inda aka bayyana cewa kwankwason ya yi wani kushin-kushin da shugaban apc din amma ta waya sai dai masana sun ta hakan inda jam'iyyar nnpp ta fito ta musanta wannan zargi da ake cewa ba dr rabi musa kwankwaso zai haɗa jam'iyyar inda babban jigo a jam'iyyar kuma masani a cikin jam'iyyar apc din buba galadima ya ce babu wani yarjejeniya da aka yi da rabi musa kwankwaso kan komawarsa jam'iyyar apc fitaccen ɗan siyasan ya faɗa wa lajar hausa yadda ta kaya tsakanin shugaba tinubu da abdullahi ganduje da sauran irin apc ya kuma yi magana kan siyasar kano da takarar shugaban na jam'iyyar apc din da ya gudana inda ya kara da cewa al'umma dama na ganin cewa kwankwaso zai iya haɗewa da ganduje ne hakan abu ne mai matukar wahala inda ya bayyana cewa kwankwaso da ganduje ba su taɓa haɗuwa a guri guda ɗaya ba masana sun bayyana cewa ganduje ya sace ta da hankalin jama'a ya ce zai kawo ƙarshen siyasar gaba a faɗin najeriya shugabar na apc ya bayyana haka ne a cikin wani zantawa da manema labarai inda ya kara da cewa dukkan wani jigo ko kuma jigo a wata jam'iyya muddin ya dawo jam'iyyar apc ya zama yaron gidansa haka zalika ya san cewa shi kakansa ne ana tsakar muhawarar nijar da ana tsakar matsawa nijar lamba kasashen afirka ta yamma guda uku sun bayyana ficewarsu daga cikin kungiyar ecos inda suka bayyana cewa ba su ga dalilin zamarsu a cikin kungiyar ecos din ba tun da shekaru na babu abin da ta da musu ganin yadda sun koma mulkin soja burkina faso da mali da kuma kasar nijar din sun bayyana cewa babu ranar koma mulkin demokuraɗiyya a wannan ƙasashen sun bayyana hakan ne da irin nasarorin da suka samu a mulkin sojan sai dai sun kaddamar da al'amuran da suka ba al'umma mamaki inda suka ce sun fi samun ci gaba a faɗin ƙasashen su. ana zargin shugabannin apc da ɗaukar nauyin kisan jikon jam'iyyar an alakanta hakan ne da bayyana yadda aka wani jam'iyyar apc shugaban jam'iyyar apc din inda majalisar dattawa ta bayyana hakan da ganin cewa ana zargin wasu jigajigai a jam'iyyar apc da kitsa wannan al'amari wasu makarantun sakandare sun gamu da ibtila'in gobara a jihar anambra an bayyana yadda wutar ta kama da kuma matakin da aka ɗauka inda aka ce ta laƙushe maƙudan abubuwa na kuɗaɗe inda aka ce an yi asara cikin wayannan makarantun sakandare din sai da al'umma dama na tofa albarkacin bakin su ganin yadda al'amura kullum na tashin gobara ke kara fadar a fadin najeriya yayin da kuma ake rasa ɗauki cikin lokaci yan da'adar dama sun gamu da ajalinsu yayin da dakarun sojojin najeriya suka farmake su a maɓoyarsu dakarun sojojin najeriya ne sun farmaki 'yan ta'addan ne tare da kwacen makaman 'yan ta'addan da kuma birkita su da kuma aika wasu su inda kuma sun kama wasu da rayukarsu wanda suna hannun 'yan jami'an tsaro yanzu haka ana tuhumar su 'yan bindiga goma sun shiga hannu yayin da 'yan sanda suka matsa hannu wajen kwamishe su a halin da ake ciki sun amsa duk wasu zarge-zargen da ake musu rahoton kuma ya kara bayyana cewa an kama 'yan ta'addan da suka kashe nabiha idan dai ba ku manta ba a kwanakin baya ne yan bindiga suka yi garkuwa da yan uwan nabiha tare da nabiha inda suka bukaci a biya su kuɗin fansa iyayen nabiha suka gaza hada wannan kuɗin fansa din akan lokaci yayin da yan bindigan suka harbe nabiha daya daga cikin 'ya'yan mutumin sai dai daga bisani sun sako sauran mutanen daga hannun 'yan ta'addan wasu majiyoyi sun yi bayani filla-filla kan wasu dalilai da suka sa 'yan siyasa da tattawan arewa na adawa da matakin gwamnatin bola ahmed tinubu da ɗauke ofishin cbn da fan daga abuja zuwa lagos inda suka bayyana hakan tamkar ana da arewacin najeriya a baya ne sai dai masana sun tofa albarkacin bakin su gani yadda kullum siyasar najeriya ke ɗaukar sabon salo yayin da tinubu da kayan shatima suka bayyana cewa sa so su kawo ci gaba a faɗin najeriya inda masana suka alakanta hakan da cewa an samu tattalin arzikin najeriya a cikin wani hali amma yanzu shi na shirin ganin cewa sun fada tattalin arzikin yanzu yanzu babban ɗan kasuwan nan mahadi shehu ya kalubalanci waɗanda suka tallata tikitin kashin shatima da kuma bola ahmed tinubu da sunan musulun musulun a lokacin zaɓen shekara ta 2023 ya bayyana hakan ne a warzantawa da manema labarai inda ya ce yanzu wannan tikitin da aka yi na musulun musulun ɗin gashi babu abin da ya faru face illa illata arewacin najeriya da ake yi cikin sirri bayan shekaru da kama mulki a mali da burkina faso da kuma nijar sun raba gari da ecowas sun ce kungiyar ta sauka a afirka ba nan da kawo cigaba bane a afirka tana kawo solo kirkire-kirkire kawai na ci baya inda suka bayyana cewa mulkin soja za su ci gaba da mali da burkina faso da kuma nijar ganin cewa da suka samu haɗin kai a junansu sun kuma ƙara da cewa yanzu haka suna nan daren dam a kan bakansu da babu kafa demokuraɗiyya a faɗin su. sojojin najeriya sun samu sabon aiki manyan kiristoci a arewa sun buƙaci babban lamari sun rantawa sojojin da sun rabawa sojojin najeriya ganin cewa su ne ya kamata su kula da su a